'yan arewa da suke kudu ku rinka sa 'ya'yanku a makaranta cewa kwankwaso barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci fata alkhairi da nasara a cikin rayuwar masu dorewa kira Allah ya ci gaba da sauka a cikin lambarin mu yau da kullum arewa hausa 360 farin cikin al'umma kada ka manta mai sauraro idan wannan shine karan ka da farko shigowa wannan gida na mai albarka da Allah a daure a yi wani subscribing sannan ka danna alamar kararrawa don tabbatar muku da sabon shirin da muke da ƙara shugabi mun dan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar nnpp injiniya rabiu musa kwankwaso ya shawarci 'yan arewa mazauna kudu su baiwa 'ya'yansu ilimin zamani sanata kwankwaso ya bayyana hakan ne a makon jiya a kalaba babban birnin jihar cross river lokacin da ya je godiyar bangajiya da godewa wakilai masu zaben 'yan takara a jihar ya ba su shawarwari kan zamantakewa inda ya ce in ba ku shawara ku 'yan uwana 'yan arewa mazauna wannan jiha ku rika kai 'ya'yanku makaranta ba yaro ilimi na da matukar muhimmanci a rayuwar zaman kudu dan takarar na jam'iyyar nnpp ya shawarci magoya bayan jam'iyyarsa da su yi rajistar katin zaɓe kafin a rufe yin rajistar domin da katin zaɓen da suka yi ne za su nuna masa cikakkiyar ƙauna da kuma goyon baya a zaɓe kwankwason ya kara da cewa babu wani ɗan najeriya da zai zauna yana ji yana gani an ki a gyara matsalolin da suka addaba ƙasa da al'umma ta hanyar zaben nnpp idan ta kafa gwamnati ce kadai za ta iya magance wannan matsalar da waɗansu masu ikirarin canji suka zo amma suka gaza yi shi yasa suka haɗu da matsaloli hakan ya sa muka basu wuri muka kafa tamu jam'iyyar cewar kwankwaso duka duka mai sauraro a nan za mu kawo maka ƙarshen rahoton ci gaba da bin ma arewa hausa 360 farin cikin al'umma don jin cikakken rahoto Diya a gare ku marar misali mun gode sosai